أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً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 wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah maɗauki da ya haɗa mu a wannan masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na talata 27 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi shine 18 ga watan hudu a shekara ta 2023 a lissafin miladiyya kamar yadda muka ji malam ya karanto wannan aya jiya mun fara bal har mun yi magana ta dunkulalliyar fassarar da kuma bayanin ma'anar wannan aya mun fara karanta abinda malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata a sharhin wannan aya kuma lura da cewa yau ne insha Allah ta'ala za mu rufe wannan karatu alal akalla dai a wannan wata mai albarka kamar da aka saba yin tafsiri a wannan lokaci yau shi ne insha Allah darasinmu na ƙarshe to lura da haka zan ƙoƙari tunda ba dukkan minti hamsin da biyar ɗin da aka saba za mu ɗauka ba muna da iya minti talatin ne maka ɗan abu ne nake so in isar na saƙo akan wannan ayar insha Allah zai shigo cikin abin da za mu karanta na <clears throat> shi bayanin ma'anar wannan aya kamar da malam abdurrahman bin nasir din ya ambata don mu samu mu kammala sai ya zama in Allah ya kai mu baɗi za mu tashi faɗin Allah maɗaukaki faƙatun fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak ko insha Allah ta'ala to wannan aya a cikin ta Allah maɗaukaki yana magana akan halin munafikai yana lissafo wani aiki ne da suke aikatawa wanda yake zargin su a kai daga cikin abin da suke aikatawa shine idan wani lamari ya zo musu da ya shafi zaman lafiya da ya shafi tsoro da firgici a cikin al'umma sai ka ga munafikai ko dai waɗannan da ake zargi a bihi sai su rika yada shi suna yada labaran da suke masu muhimmanci ba kowa yake magana a kansu ba amma su sai ka ji suna yada su saboda suna da labaran suna da alaka da zaman lafiya ko tsoro ko firgisi ko wani abu da zai da hankalin al'umma to wannan abin zargi ne ga musulmi ya zama yana yada labarai na jita-jita da kuma labarin da zai ta da hankalin mutane ko da baki a majalisa ko a social media kamar a zamaninmu ne yanzu ko ko kuma a kowane wuri ma kai hatta a wurin karatu eh hatta a wurin karatu labarin da zai tada hankalin mutane ba a san mai karatu ya zama ta gunsa za a ji shi shi mai karatu kwantar da hankalin mutane yake ba tada hankalinsu to sai ce walau duhu ilar rasuli da a ce sun mai da wannan labarin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi sun ji wasu masu kawo hari misali za su kawo hari sun ji wani abin tashin hankali zai iso gari to maimakon su fantsama a kasuwa to sai a tafi a gaya wa manzon Allah sallallahu ita ce ka'ida tunda shine shugaban al'umma shi ya iya tasarrufi da irin wannan ilimin da information shi ya san ta inda za a tafi da shi ku fahimci wannan zance wannan nassi ne na alkur'ani yawwa ba wata hikima ba ce ta wani mai shugabanci don yana son dabara allah ne yake fi yawwa da talaka da ba talaka ba duk wanda ba ta wurinsa ake faɗin wani labari ba ba aikinsa ba ne to in ya ji wani abu ya kawo shugabanni shine abin da aya take koya mana an gane wani ko ba a gane wa ila ulil amri minhu saboda kada wani ya kasa gane ma ya ce to ai yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa tunda kaga cewa ya walaurar duhu inda sun mai da labarin zuwa ga manzan ilar rasuli zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa ila ulil amri minhum da kuma shugabanni a cikin su kaga nan su yafi kuruku yawa ulil amri sune shugabanni ma'abuta jagoranci eh waɗanda lamarin gudanar da shugabancin mutane a hannunsu yake to su za a kaiwa minhum daga cikin ko ne? to da an yi haka la'alima la'alimahu alladhina tsuna minhum da waɗanda za su fito da abin da ya kamata su gane labarin mafararsa madusarsa sakamakonsa mai zai haifar wa cancanci a gayawa wa cancanci kada ya ji to su suka san yadda za su yi da wani domin ba komai ne ya kamata kowa ya ji shi ba ko ba kuma kowa ne ya kamata ya sanar da kowa abin da yake so ko abin da ya sani ba shi ilimi ba dukkan abin da ka sani kake faɗa ba akwai abin da sai an tauna shi a gaya ma wani wani kuma an faɗe shi ga rangatsanin zai iya fahimta amma wani kuma kar ma a gaya masa saboda kamar da muka ba da misali jiya cewa kalma ɗaya sai ta iya rikita mutum ta jawo rabuwar aure ta jawo yaƙi ba yaƙi a gari ba a yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa ma kalma ɗaya sai ta iya jinsa za ka ce sa kaga ashe akwai muhimmancin tsare magana wannan aya abin da take karantar da mu kenan sai Allah ya ce wa laula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah wa rahmatuhu da rahamarsa a kanku ba lattaba'tumu shaytan da kun bi shaytan da kun bi shaytan illa qalilan kamar da muka ambata je sai kaɗan wasu malamai kamar da malam ibnu taymiya ke cewa wasu malamai manya a sanin larabci da sanin maganar Allah suna cewa wannan illa qalilan din istithna'i ne mu'akhkhar da aka jinkirta shi daga jumlarsa kuma wannan yakan zo a cikin alkur'ani takdimi da ta'khir da sanya jumla da ake kira jumla mu'tarida ko ya ce asali suna cewa kamar abin da yake faɗawa wa idza ja'ahum amni min al haufi a za a azahu bihi illa kalila an gani yawwa idan labari ko wani lamari ya zo musu da ya shafi zaman lafiya ko kuma tashin hankali da tsoro a za bihi sai ga suna ta yada shi illa qalilan sai kada Daka wannan illa kalilin in suka ce tana da alaka ne da can wurin ba maganar mu shaitana za ku bi ɗan sai kaɗan an gane duk zahirin maganar hakan take nuna amma akwai malaman da suka ambaci waccan ma'ana ɗin to mu sauri mu karanta abin da malami ya ambata ya ce wannan ta'adibi ne ladabtarwa ce Allah yake wa bayansa dangane da ayyukan da suke aikata ko in ce aikin nan da suka aikata wanda bai dace ba wato waɗannan mutane masu yada zance masu yaɗa jita-jita Allah yake ladabtar da su cewa da a ce in sun ji labari ko wata jita-jita to su ɗauke ta su kai wa shugabanni maimakon su ma su ci gaba da yada ta to sai ce wannan ladabtarwa ce wa annahu yanbaghi lahu cewa ya kamata gare su idza ja'ahum amrun min al-umuri idan wani lamari daga cikin al'amura masu muhimmanci wal masalihil amma da kuma lamura da suke da alaƙa da al'umma baki ɗaya public interest shine al masalihil amma abin da shafi public security zaman lafiyar kasa zaman lafiyar jiha ko zaman lafiyar karamar hukuma zaman lafiyar wata masarauta to a mai da hankali kan irin waɗannan maganganu da suke da alaƙa da bil amni da zaman lafiya wa sururi mu'minin da farin cikin mu'minai au bil khawfi ko kuma abin da ya shafi tsoro da razani da tashin hankali da wata barazana da wani abu da ake tsoro zai auku a cikin jama'a alladhi fihi musibatun alaihim wanda yake akwai musifa ce akan mutane to da in mutane sun ji an yi tasabbatu su fara tabbatarwa step na farko da ake koya wa musulmi in ya ji labari shine ne a tasabbutu a tasabbutu shine ne tabbatarwa ya ayyu ayyuha na amanu in ja na ba'in fata bayyana ko eh, ya ku waɗanda suka yi imani in wani fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi bincike haka Allah ya faɗa nasin alqur'ani shi ne. shi yasa yazo a wata ƙira'ar wancan bayyanu din fatasabbatu yawwa fatasabbatu da haka bayyanu da fatasabbatu ma'anar su A ayi bincike wanda ya turo maka yanzu kamar mu sa shi a irin context da siyakin tsarin mu na zamanin yanzu ko idan mutum ya turo maka ta whatsapp ko ta ka ɗauki wani labari ta hanyoyi dai da ake na sadarwa ɗin ga sunan iri-iri accounts da yawa daban-daban in ya turo maka zance tun da dai dama kai kana da alaƙa da shi shi yasa ya turo maka to sai ka fara magana da shi malam da Allah wannan labarin daga ina yake na ga yana da alaƙa da al'umma ba ke ɗaya ba iya ya shafa ba to kada mu je mu ci gaba da yaɗa shi kuma ya zama ya sabbaba tashin hankali a cikin al'umma to wannan shi kansa za ta tsoratar da shi sai ce wallahi ni ma wani ne ya turo min har ya roƙi cewa da Allah ni ma in tura wani sai yasa nima ma na tura ma kamar da muke faɗakarwa da biya wani ma sai a ce eh, ka tura group talatin eh, za ka samu wani lada na musamman bayanin lada ba mai ba da shi in ba Allah ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya aiko ya wakilta shi ya ce wanda ya kaza zai samu lada kaza haka ba wani wanda ya isa ya ce maka in ka tura kaza za ka samu ladan kaza ladan haji wani na ce maka ladan umara saboda ka tura wani nasib wanda baka tura wani kuma baka tura ba ya ce eh, wanda bai tura ba Allah ya tsine masa wannan zalunci ne mm, ba ka da haƙƙi kuma karka tsorata don wani ya ce duk wanda bai tura ba zai rashin arziki ko wata musifa za ka same shi a shekarar ƙarya yake ba wani abu da zai same ka sai da izinin Allah zaka in ka ga dama message ne mai amfani ka tura don amfani in ku kaga ba mai amfani ba kai zaman ka ka kyale shi insha Allah ba abin da zai same ka karka tsorata karka lazimta wa kanka cewa sai ka tura to sai ce eh, an yi tasabbatu lamarin farko shine a tabbatar wala yasta'jilu kada su gaggawa bi isha'ati zalika al-khabar wajen yada wannan labari kar ai gaggawa wajen yada wannan labari bal amma me za a yi yaruddunahu ilar rasuli sai a mai da labarin zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa wa ila ulil amri minhum da ko kuma zuwa ga shugabanni daga cikin musulmi wato ahalin ra'ayi su ne ma'abuta ra'ayi wal ilmi masu ilimi wal nushi masu yi wa al'umma nasiha wal aql masu hankali wal razana mutanen da suke nutsatsu masu ne nutsuwa wajen bayani da hankali da iya rukon magana ka san shi hankali kowa da irin rabon da Allah ya bashi akwai wani mai hankali ne kana ganin sa amma kuma ba a iya ba shi ajiyar magana wani yana da agarbabin da ya ji labari ya je ya yada ko wani kuma daga ka ce masa wannan labarin amana ne to a lokacin ka tsima shi ma ya shirya faɗarsa kullum shi yasa ake so ka auna hankalin mutum kafin ya zama abokin maganarka musamman kuma masu hulɗa da manyan mutane eh, yana da kyau eh, mutum ya zama mai riƙon amana shi sa wasu manyan mutanen sukan eh, kasa sakin jiki da wasu mutane saboda daga sun yi magana a wani wuri bayan kwana uku sai su bi a gari ashe wani ne da yake kusa yana zama da su an amince da shi wani lokaci ka ga ko eh, abokin shawara aka ɗauke shi wani lokacin ma malamin addini wani lokaci malami ne na addini sai ka ga ya zo a wurin darasinsa ya ce jiya mun zauna da eh, shugaban ƙasa jiya mun zauna da gwamna an ce kaza an ce kaza wannan duka ba hanya ba daidai ba ce yau akwai information inda ba na wannan mutanen da suke karatu a gaban ka bane kuma ka bo ka faɗe shi maimakon yi amfani sai ya rikitawa shi shugaban wani tsari nasa da yake so ya tsara ya kai amintacce ne a lokacin da yake gaya maka magana aminci ne ya sa har ka bo kusa da shi har ya iya yin wannan magana da ka ba ya faɗa ne don ka je ka faɗa ba don akwai inda in aka je aka faɗe ta sai ta ja masa matsala an ban musamman zamani irin namu na na siyasan nan ta dimokuraɗiyya ba kowa ne za ka yi zance da shi kuma ya zama wani zancen ko da gaskiya ne to amma ba shi ake so a ji ba ba kuma saboda munafinci ba ne a'a wata maslaha ce ta sa kai din aka gaya maka duba so ake kuma kowa ya ba ta haka ba ta mutum ya fahimci wannan haka ko ma'aikacin tsaro ne a ofishin wani babba ya ga an amince da shi shi ma yana da training ɗinsa akwai na san ma'aikatan tsaro dole an yi musu training na iya bakinsu ba kawai duk abin da ka ji an faɗa dan ba buƙatar mutumin da zai bada tsaro kuma in an zo za a wata magana a ce to dan koma gefe akwai shi kansa akwai barazana ga aikinsa to amma lalle ya zama an yi masa training ɗin da ya san cewa maganar da ake a nan ba ba ce ma ballanta na ta zama wani, ta wani ba ruwansa da ita ana ce musu dama irin wannan information din ji baka ji ba sunansa kenan yau ko da ka ji a gabanka aka yi to asalinsa baka ji ba in an ce asalinsa baka ji ba ma'ana baka kai yadda za a kira ka ma kai shaida kan wannan zancen cewa a gabanka aka yi ba ba ruwanka kamar dutse kake a wuri an fahimci wannan saboda shi ita magana hatsarin ta yana da yawa zaka ba ko akwai bukatar yinta da masu hankali yinta da masu ilimi yinta da masu nutsuwa Allah ta mu dace sannan ya yace allazina ya'rifuna al-umura su masu ilimi wannan masu hankali masu ilimi su ne suka san al'amura wa ya ya'rifuna al-masaliha wa biddaha su suka san su ne suke da ma'auni ma'aunin ilimi ma'aunin hankali ma'aunin khibrar rayuwa khibra shine experience na rayuwa eh, yau da kullum da gogayya ta koya musu ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza in mutane iri kaza sun zo wurin ka to ga irin zancen da za ka yi ga irin zancen da za ka yi zance kaza saboda an san zai zai ya fita to duk wannan gogayyar cewa da kullum wannan mutanen su ne suke sanin maslaha da kuma kishiyar maslaha ma'ana abu mai amfani kuma da abin da ba mai amfani ba fa'in ra'au fi idan ake maslahatan idan manyan mutanen nan masu ilimi suka ga cewa eh ya dace irin wannan zancen ba laifi a je a yada shi akwai amfanin da zai yi wani shafal mu'minin kuma sun ga zai sa karsashi ga musulmi ga muminai wa sururan, da farin ciki ma'ana ya dan kara musu karfin gwiwa shine na shafa wajen yin wani aiki a zuba su a zagurar da su wajen bada zakka wajen ba da taimako a faɗi cewa wani ma ya ba da kaza kasan shi wajen ba da taimako musamman in zakka ce yana da kyau faɗin wani ya ba da zakka alheri ne saboda dama ai ita zakka farilla ce zaka ba abu ne da zaka ɓoye ka bayar ba amma sadakar da ka yi ta nafila ita ce ake ɓoyewa amma zakka ta farilla kamar ka zo kai sallah a zahar ne ko sallar azahar kaga ba mai taimaka an gode maka kayan kaza to haka nan zakka in ka bani zakka ba sai an gode maka ba na'am akwai addu'a Allah saka da alheri Allah kara wa dukiya albarka kuma a gaya wa mutane ba laifi bane alhaji wane ya bada zakka ba dan a ce a ah, ashe wane yana fidda zakka a to dama ai laifi ne a ce shi din baya fidda zakka tunda ana ganin sa da dukiya do kamar kai ne a ce an yaba maka kayi sallar azhar a masallaci ai ba bukata saboda dama kai musulmi ne mumini asalinka shine ka zo sallar azhar a masallaci an gane wannan to irin wannan abin da za a faɗa labarin da za a zaburar da mutane su aikata aikin alheri sai wannan masu hankali masu ilimi su ce ba laifi wannan a faɗakar da mutane a faɗi wannan labarin wasu ruran lahu da abin da zai sanya mutane farin ciki shi ma wannan yana da kyau domin ba su kiyaye daga abokan su cewa akwai matsala kaza tana faruwa a kiyaye domin kar a bari a auka rami cikin kaza da kaza to mu yanzu matsalar da take faruwa akan irin wannan wani mutum ne zai je ya hango wani abu na farko shi ba ma'abucin ikhtisasi ba ne ba specialist ba ne a wannan filin amma sai ya wa kansa ya ce ya gano kaza to maimakon ya tuntuɓi manya in ya dace a faɗa in bai dace ba a saurara kawai sai shiga social media sai ya ɗau abu da musamman zai fitinar da muke ciki yanzu eh fitinin da muke ciki yanzu mutum ya zauna shi kadai a daki kawai ya sa kyamararsa ya yi magana ya magana kuma ya yada ta duniya babu wanda ya isa ya tsaye da ita ta riga ta tafi duk abin da ke cikinta ya tafi ko kana so ko baka so sai ka ji zagin kowaye a ciki sai ka ji da ba a samu wannan abun ba amma tun da aka shiga wannan yanayi muka shiga wannan bala'i ah, wanda yake lalle wajibi ne musulmi su kiyaye yanzu kwanan nan wani da ya ɗauko eh, wata katacce a masallaci ai gani ko sai duba daidai zanen da aka yi a jikin kafet din daidai inda mutane suke sa kafa sai ɗauko hoton bidiyon yake ta yada wai ga shi nan in ka kalla a hankali to lalle sunan Allah aka rubuta da sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka in aka bari ba a faɗakar da musulmi mutane za su yi ta takawa to wannan abun na tsaya na kalli hoton sai na ga babu ba shi da alaka da rubutun sunan Allah ina tuna wata rana a Madina akwai wani babban malami malam Sheikh Muhammad Afiya Salim ina cikin manyan ɗaliban malam Muhammad Muktar Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Muktar Shinkifi rahimahullahu ta'ala shi ma dai ya rasu an masa tambaya irin wannan da cewa daga an ga abu sai a ce a wannan abun akwai cross a jiki tunda akwai cross a faɗakar da mutane kansu kaza da kaza shi ne ke faɗakar ya su irin waɗannan abubuwa tasawuri ne a ƙwaƙwalwa. wani lokacin imagination ne in mutum ya kalli wani hoton sai iya ba shi surar wani abu a kwakwalwarsa sai ce ka gafa ina karkata kai na haka to wurin can zan ga cross a windon nan to don haka bai halatta a shigo masallaci mai cross a yi sallah yanzu in ka kalli karafunan nan na burglary da aka sa ne ma'anin cross ne dama wannan eh haka wannan ya gittiya to haka kawai wani zai iya zuwa ce muku kai gaskiya baglan masallacin nan akwai cross don haka kawai masallacin akwai cross kar a yi sallah a ciki to wannan duka nudi ne na shaidan yawa kuma sai yanzu ya baza abin a cikin al'umma ya ce gashi nan a daina kaza a daina kaza ni ne na gano wannan abin don in taimaka wa musulmi ba wanda ya sa shi kuma Allah ya sauke to dan Allah mutane a guji waɗannan abu yau in ka gani kar ka sake tura wa kowa ba ruwanka da shi to ballantana abin da yake kuma da alaka da security na mutane da eh, fada da rikici da tashin hankali a ƙauyuka a cikin birane yada makamai abin da ya shafi shan kwaya da sauransu duk irin waɗannan abuwa ba zance ne da za ka je ka tona shi ba amma ka gaya wa ma'abuta ilimin abin su manya in sun yi abin da yake daidai nan in ba su yi daidai ba ko saboda corruption wani ba ya san a taba wani ya ji labarin kaza ne kaza ya danna labarin kai ka fita za ka samu ladanka kuma ba baka fantsama tashin hankali a cikin mutane ba wannan dai ayar gaskiya darussan da suke cikinta suna da yawa eh, Allah subhanahu wa ta'ala ce mu haka nan Eh, yana cikin abin da ya kamata mu faɗakarwa shi ma a kansa lura da eh, irin yanayin da muke ciki zu fitintunin da muke ciki a harkar da'awa a najeriya sakamakon irin waɗannan abubuwa na yada maganganu eh, allah ya yawa da su kuma muna kira ga 'yan uwa musulmi allah kuma don allah kuma don allah masu da'awa su kiyaye duk abin da zai tada hankali tsakanin mutane su yi amfani da tafsiri da ake yi wanda gata ne na zaman lafiya da muka samu a ƙasarmu shi yasa har ake yinsa to ai amfani da shi wajen haɗa mutane da Allah ba haɗa mutane da kai mai maganar a ga ka, a ga zurfin iliminka sai ka yi kwakwale-kwakwalen abin da ya shallake hankalin mutane duk ba shi ake bukata ba tsoron mutane a kan tafarki ka hada su da Allah su ji tsoron Allah su zama mutane na daban yadda in Ramadan ya fita za a ga cewa wannan azumi ya yi tasiri a zuciyar wane ya kara zuwa masallaci ya rage surutu ya rage zagin mutane ya rage sata ya rage kaza ya rage kaza wannan shi ake so amma ba kai sai ka dage sai jama'a sun ga gaskiyarka ba gaskiyarka Allah ya san kana da gaskiya in kana da gaskiya in ku kana da kuskure kai kanka ka san kana da kuskure mutum ya tuba ya gyara sannan yan masu aiki da social media waɗanda Allah ba su ƙwarewa wajen tasarrufi da hotuna da video da sauransu masu harkar da tiktok da waye da waye akwai wani mummunan abu wanda ake shi ma wanda yana wato yana sabbaba matsala da rikici a tsakanin mutane shine mutum ya faɗakarwa ta musamman kuma bai faɗi sunan kowa ba sai wasu su je sai su ɗauko hoton wani wanda su a ganinsu ya yi irin laifin da ake faɗa ake faɗakarwa a kansa sai su ɗauko hotonsa su sa sai kuma a yaɗa wa mutane sai duk wanda ya gani sai sai ai kaga wane to maganar da yake akan wane ne to wannan ba karamin fitina ba ce mummuna fitina ce wadda ya kamata a fara kai mutane kara a kanta zuwa kotu wanda shine kadai abin da zai sa mutane su daina wannan abu eh saboda zalunci ne haramun ne inda mutum yana tsoron Allah ya yarda da akwai Allah zai haɗu da Allah to wallahi tallahi bai halatta wannan abu ba bai halatta ba saboda tasarrufi ne kamar mutum ya yi amfani da littafin da ba nasa ba ya cire sunan ne shi sai ya sa sunansa wannan ba yana da doka ba a ƙasa in mutum ya yi irin wannan ba akwai inda za a kai shi ƙara ba to haka abin da ya shafi hotuna ɗin nan duk abin da ka canza wa mutum na maganarsa ko ka cire wata kalma ko ka sa wani hoto da zai ba da wata ma'ana to ka yi irin wannan za ka za a iya kai mutum ƙara a guji wannan abun a kiyaye tun mutane ba su fara daukar karar ba dan akwai zalunci mummuna a cikin Allah kyauta Allah ya sa a gyara yace su waɗannan manya in sun ga irin waɗannan fa'alu dalika wa in ra'au annahu laysa fihi maslaha in sun ga ko babu maslaha babu alheri au ko kuma fihi maslahatun walakin madarratuhu tazidu ala maslahatihi akwai alheri akwai amfani amma kuma akwai gefe guda yana kunshe da wani sharri da wata cuta wadda in an auna cutar da za a samu sakamakon baza wannan information din ta fi karfin amfanin da za a samu sai su ce a tun da haka ne zai kai ga cuta to a dakatar da shi kar a faɗa Da haka ba komai ya dace a faɗe shi ba sai an auna shi so sai ce lam yudhi'uhu to ba za su yaɗa shi ba ولهذا قال الشيخ الله مدوكيتي لعلمه الذين hu min? da zai zama waɗanda suke batsin abin sun san yadda abin yake ai juna bi fikirin za su iya fito da shi da tunaninsu wa 'an ra'ihim da ra'ayoyinsu a sadida wato miƙaƙƙu wa ulumihim an rashida da ilmominsu waɗanda suke kan hanya da tafarki malam yace wa fi hada a cikin wannan bayani dalilun akwai hujja liqa'idatin adabiyyatin a wata ƙa'ida ta adabi wahiya ana cewa idan hasala bahthun fi amrin minal umuri idan wani bincike ya auku ko ake ta bukata ta taso na a yi bincike akan wani lamari bazi an yi walla man huwa ahlul to ya kamata a duba wanda shi ya cancanci wannan binciken shi za a bawa wannan aya tana nuna mana tunda Allah ke la'alima kullazina yastanbitunahu minhu kaga ashe wasu mutane ne daban ba kowanne gama garin mutane ne yake da damar ya faɗi abin da ya sani akan komai ba to kun nuna dai lokaci ya taho amma akwai eh, fa'idoji da yawa yana daga cikin abin da Eh, ni dai zan ce personally na karance shi a zamanin a saudi arabia za ka gani kuma duk wanda ya zauna a can ya san wannan ita harka ta komai akwai masu yin ta to idan kai baka cikin masu yin wannan in ka ɗauka kai ko alheri kai to za ka ji an aiko an dakatar da wannan abin da ke cewa a'a ba kai ne mai yin wannan saboda kowane duk inda aka samu kuskure an san wa za a tuntuɓa akan wannan kuskure ya auku daga idan kana eh, misali aikinka harkar wutar lantarki da raba bil akwai kuma wanda yake aikinsa ya zo ya yanke wuta in ba a biya ba to mai raba bil ba ya yanke wuta ko ba haka bane wannan misali ne kawai nake bayarwa yau to haka nan in ana zancen harkar da ta shafi likitoci to injiniya ba zai sa baki ba ba ruwansa duk irin inda ya kai a sanin likitanci in babu wani abu da yake nuna an gamsu shi kwararre ne a wannan filin to ba zai sa baki ba in mutum administrator ne in likitoci suna magana to shi ma sai ya shuru sai ce to za mu tuntubi yanzu ku ga irin bala'in da muka sha a zamanin corona wacce irin jita-jita ce ba a yada ba a harkar corona ko da likitan da political scientist ko da injiniya da malamin addini duk muka shiga ciki akai ta yada maganganu ai kaza da kaza da kaza ai kaza da kaza kuna wannan tunda ba dade ba duk kun shaida to kuma ku duba irin abin da ya jawo na matsaloli Allah madauki dai ƙara tsarewa shi yaɗa jita-jita da yaɗa zancen da ba kai ne ka san shi cikinsa da wajensa yadda zaka ba da abin da ya kamata ba to ba harkarka ka bace ka miƙawa waɗanda aikinsu ne sun fi fahimtar wannan zancen kuma sun san abin da in su ne za su faɗa yanzu idan likita ne zai magana akan abin da ya shafi harkar lafiya ni yanzu in na zo na ce zan yi magana wani na karanta abu da turanci da yake da alaƙa da ayoyin ƙur'ani a cikin tafsiri sai in ɗauko abubuwan likitoci in ce zan faɗa kamata a ce in tuntubi likitoci ya kuke fahimtar wannan kar in je in faɗa ni ma sai a jiwa ce ashe ma baya ma gane karatu ko ba haka bane don haka duk abin da ba filin ka bane ka tuntubi ƙwararru sai su ce a'a ni in ni ne in na zo faɗar kaza to ga yadda zan ce ba haka ba kowa da irin irin baiwar da Allah ya bashi da irin ilimin kuma da ya karanta to in aka zo bincike akan wani abu a duba abinda mutum ya kware a kai sai a ce wani yi mana bincike akan kaza kuma in ka tashi bayani shi za a kira ya presentation ba wani za a kira wanda bai san me aka bincike a kai ba ina jin ko gane abin nan to duk wannan la'alima hullazina yastanbitunahu minhum in ita ta koya mana wannan abin in ji malam sa'adi yace an yi walla man huwa ahlun lidhalika wa yaj'al ila ahlihi kuma a sanya wannan bincike zuwa ga ma'abutansa wala yataqaddamu baina abihi wala yutaqaddamu baina abihi kada ayi gaba kada a sha gaban su wani daban ya zo ya ce shine zai magana a madadin su bayan ku shi baya cikin su fa innahu aqrabu ila sawabi in kan miƙa abu zuwa ga wanda ya san shi to ya fi zama daidai wa ahra lissalamati min shi ya fi cewa dacewa da wato kubuta daga kuskure wani lokaci wani yakan ce to ai shi ilimi na me shi ne ko ba ka da satifikin na ka karanta kaza da kaza to ai nan muna zancen inda za a iya in an samu kuskure ko an samu aibi ko an samu tashin hankali a iya kama ka da hujja shine a zo a tambaye ka mai ka karanta ka yi magana akan likitanci sai ce ai ni asali ma tukun ne to kaga matsala ta uku ko da yayi karatu ko yayi karatu wannan wani abu ne da in dai har za iya tsare mutum a kafa shaida da shi a kai to ana buƙatar a ga a hannun suwaye karatun shi ne ma'anar ai certificate ɗin a nuna idan wai ta certificate ba wai magana ce ta takarda kawai ba a'a certificate tana nuna sunan jami'ar da kuma shaharar jami'ar da ƙarfin jami'ar da irin malaman jami'ar kuma za a iya tambayar ka a cv ɗinka suwaye dinka ɗinka suwaye wanda su sun amince sun koya maka kuma sun yadda ka gane karatu a shi ne dama ma'anar referee ya koya maka a jami'a kuma ya yadda ka gane karatu don ba ka gane karatu ai ba zai yadda ka sa sunansa ba yadda in an tashi bincikensa zai ce eh wane ƙwararre ne abu kaza na koya masa wuri kaza na koya masa wuri kaza to sai a hango mutuncin wannan sai a ce eh ka tantance kai magana to amma mu wannan baraga da tamu ta Najeriya tsakani da Allah ba za ta kai mu ko ina ba sai karin rashin zaman lafiya da fitintunu Allah ya tsare mu wa fihi nahyu anil ajalati wa tasarru'i li nashri al umuri wannan aya hadin tana koya mana hani dangane da gaggawa wajen yada al'amura min hini sama'iha daga mutum ya ji kawai sai yaɗa abu to an hana wannan ayat ta hana daga kadi ka yada a'a ka aikata laifi don haka wajibin ka yi ne ka saurara ka yi bincike wal amru akwai kuma umarni bi ta'ammuli qabla al kalam cewa kafin ka bude bakin ka faɗi wani abu to ka yi tunani think before you talk kafin ka bude bakinka ka ka ce kaza to yi tunani in na faɗi kaza me zai auku me zai jawo wannan maganin za ta shafi wani wani zai ce da shi nake wani zai ce da shi nake kuma za a yi fitina kaza to da kai wannan gara kai shiru ka saurara sai ka faɗi iya abin da ba zai kai ga haka ba wannan nazaru fihi kai bincike ka duba hal huwa maslahatun fa yuqdimu alaihi in maslaha sai to maza ya ci gaba ko fa yuqdimu alaihi li insan amla ko kuma ba maslaha bace fa yuqdimu anhu sai ya dawo baya ya fasa ثم قال sannan Allah yace walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah da rahamar Allah akan ku ba ai fi da ya ba ku gamdakatar wa ta'dibikum wa ya ilmantar da ku ya ladabtar da ku ma lam takunu ta'lamuna ya ilmantar da ku abinda ba ku sani ba to lattaba'tum shaytana da kun bi shaytan ba dan rahamar Allah ba da kun bi shaytan ashe shaidan kullum yana nan a makale jiransa shine ya haifar da fitina a tsakaninku yace illa qalila yace li anna al-insana bi tab'ihi zalimun jahil domin shi dan adam a ɗabi'ance Allah ya yi shi mai zalunci ne kuma jahili ne fala ta'muruhu nafsuhu illa bi sharri galibi ransa baya umarta sai da sharri fa idza laja'a ila rabbih amma in ya koma zuwa ga ubangijinsa ya fake da ubangiji wa atasama bihi ya nemi tsarin Allah wa jtahada fi zalika yayi da gaske latsufa bihi rabbuhu yawa latafa bihi rabbuhu ubangijinsa sai tausasa masa wa waffaqahu li kulli khairi kuma sai ya bashi dace da gamdakatar ga kowane alheri wa asamahu min ash-shaytanir rajim kuma ya tsare shi daga shaytan la'ananne jefaffe wannan shine karshen abin da malamin ambata da fatan duk da saboda lokaci ya kure dole zan tsaya a nan amma da ina fata Allah ta wannan darasinmu na ƙarshe akan wannan aya ta 83 a suratul nisa'i ya zama zai amfane mu ba iya ƙarshen ramadan ba a'a har layuwar mu baki daya mu canza halin mu wajen mu'amala da ilimi da information da labari da sauransu don kar mu cutar da mutane wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin kaddarawarsa ya kama wannan rana mai albarka wanda duk lokacin da wannan rana ta zo mukan ji cewa ina ma ba za a tsaya ba amma yadda Allah ya hukunta haka zai kasance kuma akwai abubuwa da za su biyo baya muna kuma yi wa mai girma sakataren gwamnatin jihar jigawa barka da zuwa ya iso wannan wuri domin ya shaida wannan zai mara masa fatan alkhairi ah, a yanzu abin da zai ba insha Allah shine bayanin kwamiti na marayu za a ba su minti takwas insha Allah su bayyana abin da suka gabatar a wannan shekara wanda zai gabatar shine malam awal salih shine yana kusa insha Allah ko yau mukaddashin shugaba wanda yake insha Allah shine eh, bayanin na shekara ta goma kenan insha Allah minti takwas Ta'udhu billahi min shaitan wa rajim. aka gabatar na kwamitin marayu kafin wannan masallaci. Ƙarƙashin tafsiri. Wannan shi mai gabatarwa a wani sa'adin ɗan yaro kamar yadda sanar. Rahoto kare na goma. asusunmu a bara an samar da miliyan 6,540 da dubu biyar da da arba'in amma asusunmu a bana miliyan bakwai da dubu tara da talatin da takwas da da sittin yadda aka tattara kuɗaɗe a wannan shekara shine gudunmawa mafi girma daga wani bawan Allah ta naira dubu bakwai da hamsin gudunmawar honorable engineer magaji da'u naira 250 gudunmawar dr nuruddin daga america naira 100 gudunmawar birnin kudu local government naira 100 gudunmawar wasu bayan allah su biyu 445 gudunmawar daidaikun jama'a miliyan 1 da rabi gudunmawar kwamitin na noma da kasuwanci naira 208 gudunmawa daga gida na haya na wannan kwamiti naira dubu arba'in da takwas jimla ta kuɗi da ya shigo a wannan shekara shine miliyan uku da dubu ɗari hudu da ɗaya sai kuma kayan abinci da tufafi da kuma ma kayan gini da aka gudunmawa su a wannan shekara gudunmawa ta farko an same ta ne daga bankin da asusun wannan kwamiti yake ciki shine first bank da ke dutse wanda suka ba da kayan abinci mai kimar naira 391 sai kuma gudunmawar shanshera zakka nan ta shinkafa shanshera buhu goma sha bakwai wadda aka yi wa kuɗi naira 459 sai kuma zakkar alkama buhu ɗaya mai kimar kuɗi naira 30 abu na gaba shine a gudunmawar kayan abinci daga Kungiyar ɗalibai ta wannan college of jigawa college of nursing and midwifery wanda suka ba da kaya da ya kai kimar naira dubu saba'in da biyu da gudunmawa ha'ilau ta kayan abinci da aka keɓance ga gidaje guda ashirin da wani bawan allah ya ɗauki nauyi daga saudiya yadda ya shirya haka aka aiwatar da abin ga gidaje ashirin wanda su. ya kama naira dubu bakwai da ashirin da hudu da ɗari biyar sai kuma gudunmawa daga ƙaramar hukuma ta wannan birnin kudu local government wanda sun ba da atamfa kimanin turmi 300 uku wadda aka yi kima dubu hudu da hamsin sai kuma ba da masara buhu ashirin amma mai 50 kg kenan wadda shi ma kimata ta kai dubu biyu da goma wadda kuma an ba da dawa ita ma buhu goma mai kima da irin ta 50 kg wanda shi ma an mata kima ta naira dubu ɗari da biyar sannan akwai zakka da aka bayar ta buhun dawa mai kwano arba'in wadda shi ma an mata kima naira dubu ashirin da takwas sai kuma gudunmawa ta kuɗi da kayan gini da wasu bayan allah suka shirya a samarwa waɗansu wato marayu matsugunni sakamakon wata matsala da ta taso musu to an yi amfani da wannan kayayyaki da kuɗaɗe wanda hakan ya kama an kashe kimanin naira dubu ɗari biyu da hamsin wajen samar musu ɗaki ɗaya da kuma kewaye shi da kara haka a can bakin da abu na gaba shi ne gudunmawa da aka dinga samu a ɗaiɗaikun ranaku wato ta dafaffen abinci wani lokacin kuma nono da dabino naman miya da kuma kuɗin cefane ga gidajen marayu ɗin da ake shirya bayarwa wannan ya kama nan to an bayar da wannan ɓangare ya cinye kuɗi naira miliyan 1,817,260 gaba ɗaya jimila dai naira miliyan 4,537 da naira 160 ɓangaren samar da abinci ya ci sai kuma yadda aka sarrafa au aka samar kenan na jimla kayayyaki yadda aka sarrafa da kuma rarraba waɗannan kayayyaki da farko dai wannan kwamiti ya tantance gidaje kimanin guda 341 waɗanda aka same su daga yankuna guda tara maimakon guda shida an sake yanka garin saboda abin ya fara yawa da farko aka ɗauki kashi na farko shine gidaje 68 wanda su ne mafiya girma a cikin gidajen duba da yaran su kenan eh wanda marayu ke ciki eh masu marayu wanda aka ba su taliya katan ɗaiɗe mai kimar naira dubu bakwai da ɗari biyu da masara ko dawa kwano biyu wadda aka wari guda talatin daga cikinsu aka sa musu masara kodawa wata ita ma masara kodawa tana da kima naira dubu ɗaya da ɗari hudu sannan akwai man girki kwalba biyu mai kimar naira dubu ɗaya da ɗari takwas jimila dai in ka haɗa bangare daga cikinsu guda talatin sun samu kaya da ya kai kimar naira dubu goma da ɗari hudu guda talatin da takwas kuma sun sami kayan da ya kai kimar naira dubu tara jimila dai baki ɗaya wannan bangare an kashe naira dubu ɗari shida da hamsin da hudu sai kashi na biyu wanda aka taimakawa gidaje 216 wani gidaje su kuma an ba kowanne daga cikinsu shinkafa kwano biyu mai kimar naira 3,400 masara ko dawa wato shi kuma mudu biyu mai kimar naira 4,400 kamar da aka ambata da man girki kwalba daya wato mai kimar naira 9,000 kowannen su da ya karbi kaya masu kimar naira 5,700 a jimila gaba daya miliyan 1,231,200 sai kashi na uku an tallafa wa gidaje 32 da taliya rabin katan mai kimar naira 3,600 da mai girki wato kalba biyu mai kimar naira 8,800 kowannen sai ya karfi kaya mai kimar naira 5,400 jimla baki daya sun hada naira 1,072,800 kashi na hudu an tallafi gidaje guda ashirin kamar yadda aka ambata a wancan shiri daga saudiya wanda aka ba kowannen su kayayyaki da aka rubuta a cikin rahoto amma lokaci ba zai iya bari a sanar ba sai dai kawai kowanne kimar kayan ya karɓi naira dubu talatin da hudu da ɗari biyar jimila ta wannan gidaje shine naira dubu ɗari shida da casa'in sai kuma kashi na biyar wanda aka ba da gudunmawa ga gidaje guda biyar a keɓe na can ɗalibai na ƙungiyar school of nursing wanda su kuma aka ambata naira dubu saba'in da biyu da ɗari hudu sai wancan ɓangare na wato asusunmu ko kuma bankin da asusunmu ke ciki na first bank wanda su kuma kayan da suka bayar ba tun kafin azumi aka riga aka rabar da shi naira dubu ɗari uku da sai kuma wancan dafaffen abinci na kan bata mai miliyan 1,817,260 jimla dai kima shi ma wannan bangare naira miliyan sittin. so an gama da maganar rabo kenan sai kuma bangaren ɗinkin sallah wanda aka samarwa maza da mata kimanin guda 540 wato kayan sallah a kimanin kudi naira dubu saba'in a eh, marayu ɗari biyar da arba'in an musu kayan sallah a kan naira dubu ɗari bakwai da hamsin sannan kuma akwai shirin na samar da abinci shi kuma a ranar sallah naira dubu ɗari uku da takwas da ɗari biyu akwai kuma wancan gini da aka ambata na dubu ɗari biyu da hamsin akwai kuma ɗawainiya da aka yi na motoci da ledodi wanda ya ci naira dubu hamsin an kuma ware wa kwamati na ilimi da lafiya a wannan shekara zuwa wata shekara insha Allah tsawon shekara guda ba ba su naira dubu ɗari wannan na kula da ilimi ɗari a duk tam naira dubu ɗari kenan wannan kuma na kiwon lafiya dubu biyu ga baki ɗaya dai a wannan bangare shi ma idan an hada za ga gabaki ɗaya a bana an kashe naira miliyan shida da dubu ɗari takwas da tamanin da shida da ɗari takwas da sittin a cikin wannan kwamiti na bai sai ba ko nasarori da zai za a iya faɗa taron da na muna shirin samar da shafukan yanar gizo insha Allah ta'ala da kuma shafuka na sada zumunta waɗanda ba mu da su a cikin wannan shekara insha Allah sannan kuma akwai jama'a suna matuƙar ba da goyon baya da haɗin kai a kan wannan sha'ani suna fahimtar yadda ake al'amuran sannan kuma lamarin da yana bunƙasa fiye da tsammani kamar yadda dai ake gani wannan daga Allah ne ba daga wani bane sannan matsaloli shine abin da muke gani shine akwai buƙatar a ƙara yin haƙurin tantancewa da kwamitin ke yi ga masu karɓar taimakon kafin su karɓa saboda wannan ɗin yana ɗan sa wani lokacin akan samun gaggawa haka to in an yi haƙuri a biya hankali insha Allah wannan matsala ce amma dai muna ganin za ta abin nan muna ba da haƙuri da rashin fara aikin ginin mu na wancan fili kamar yadda muka ambata a waccan shekarar sakamakon yan matsalolin rashin zuwan kayan aikin a hannu amma daga lokacin ya yayi kuɗin yana nan insha Allah za ga an fara gini wassalamu alaikum warahmatullahi ɗalibai wanda suke marasa ƙaramin ko marasa karfi zan ce ko masu karamin karfi suke fama da harkar karatu mala ya ɗanyi encouraging a ɗan kafa wani kwamiti da zai kalli wannan matsala ɗin to wasu bayan allah an ɗan ɗiba sun zauna sun ɗan fito da haka ɗan tsari wanda wani aka ɗora wannan shugabanci shine dr awal ah, ado wani insha allah zai a cikin minti uku zuwa biyar zai takaice mana abin da sadin yake ta uku <laughs> wani ya ce uku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda aka gabatar an samar da kwamiti wadda ya samar da gidauniya mai suna gidauniyar tallafawa ilimi ta birnin kudu a turance birnin kudu education foundation kuma gidauniyar tana da manufar tallafawa mutane waɗanda suke masu kwakwalwa zakakurai waɗanda suke da karancin gata da kuɗi ko kuma ɗaukar nauyin karatu ga wanda suka fara ko kuma ga wanda ba fara ba gaba daya don haka a takaice a riga an ce ma a takaice mala ya daure na already dan haka da umarnin malam kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake kaddamar muku da wannan gidauniya za mu nemi taimako ga takardar nan tana zagayawa ta neman taimako kuma daga yau insha Allah za fara wannan gidauniya ta da tallafin ilimi ga marasa karfi kuma Education Foundation Allah ya sa mata albarka muna fatan mutane za su taimaka ba mu san waye za a fara tallafa ba ko kai ko dan uwanka ko kuma ma danka yawwa sadakatin ce jariya Allah ya sa mata albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah fan eh, karin bayani zan yi shine eh, malam yayi bayani a cikin karatu ba eh, ga wani lokaci an kuma wani ɗalibin bai iya biyar reservation ɗinsa ba to kamar yadda kwamitin barayin suke ta ƙoƙari tantance su bi gida-gida to shi ma shi Allah wani kwamitin haka zai yi za a zaƙulo wanda suke za su iya karatun a tallafa musu muna fata kuma su da kansu bayan sun girma nan gaba su ma tallafa wa wasu shine hadafin abin da yake abin dogo ne amma shi Allah za a ji bayanin ko ta hanyar kafafen sada zumunta insha Allah sai abu na gaba sai tsokaci daga Dr. Rabi Yahya insha Allah shi ma za mu bashi malam minti biyu ko malam ko uku <laughs> malam bismillah malam <laughs> bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد ربما malaminmu mai girma sakataren gwamnatin jihar jigawa mai girma magawatan dutse walin birnin kudu yan uwana ɗaliban ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu ni kalmata ta farko ta ƙarshe shine alhamdulillah muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan gogbaban ni'ima ni'ima ce wacce take cewa take bukata a gare mu mu gode masa muka samu waɗanda za su ka tunasar da mu Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce A kan gwadabe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aƙida tacicciya la shakka wannan godiya ce a lokacin da malam yake bayanin wannan aya sai ba ja'ahum amrun min al a aw al-khawfi adha'u bih na jiyan da ya shiga ya fara bayani tare da a takaice ke cewa sai na ce a shekun fil aqida ya koma gidansa na asali shekun fil shari'a a kuma cikin matsaloli na fikihu na zamani Allah subhanahu wata'ala ya ba shi nisan kwana da juriya da dauriya akan karantarwa da dukkan iyayenmu malamai da suke wannan abubuwa la shakka ne abin da zan yi kira ga malam da iyaye na malamai wannan ayar da ka tsaya a kanta gaba ce da ta fito a cikin ƙura'ani kamar yadda ka faɗa nassi ne tsarihi ƙarara ba kowa ba ne idan matsaloli da suka shafi al'umma sun fito yake magana kun sani haka ko malaman ku haka karantar to nauyin yana kanku ku da allah ya baku kuma za ku faɗa wasu za su saurara cikin talakawa cikin shugabanni cikin sarakuna ku yi tunanin ɓangarorin da za a takaita wannan matsalar take faruwa kamar mai tambaya zai tambaya da ce washin najeriya ba majalisa ta malamai ce ga baki ɗaya wanda suke tattauna ake kai ake bincike ba a fitar da wani abu sai wannan sun zartar in suka fitar da hukunci suka yi bayani duk wani wanda ya saurari su. wanda zai zo yi magana kawai haka za a gan shi in kuma yana da wani abu a kira shi yanzu ya zauna ya yi in ya so in ya saba da dalilansa a faɗa masa cewa ya saba gu kaza amma malamai da zo ba haka suka ce ba musamman waɗannan matsaloli na al'umma ku duba abin da ya tsokace a kai na maganar siyasa kowa ya faɗa abin da yake so kowa ya zagi wanda ya ga dama kowa ya cincinci wanda ya ga dama me ya kawo haka saboda jigon siyasa a najeriya abubuwa wani uku ne suke juyata. ta musamman wannan siyasa da ta wuce jigon ɓangaranci jigon ƙabilanci jigon addini waɗannan ɓangarori gabaki ɗayansu abubuwa guda biyu suna tasiri a cikinsu shine abin da ya shafi kuɗi da mulki to in ka ɗauko waɗannan digadigai guda uku ɓangaren abin da ya shafi addini shi ne babba don haka malamai rabbaniyun bayan Allah na ƙwarai waɗanda suke kallon masalaha ta al'umma ci gaba na al'umma gyaruwa ta najeriya wannan ƙasar tamu ce ba inda za mu je fiye da ita su ne za su kama hannayenmu zuwa irin wannan nassin da malam ya karanto amma kowa yanzu zai yi magana ta addini ya lankaya ta da kuma matsalar da yake ta al'umma ke ta shafe shi gabaki daya kuma ya fito ya faɗa har kuma ya zage-zage yana kumfa kuma da yake mu 'yan mafi yawa talakawan mu akwai masu sha'awar taraliya ku hakuri na faɗi wannan kalmar in ka zo kai wannan fafatin ka zo kai wannan wurgajin ka zo kai wannan ɗin an fi sau ta ta tara jama'a sai da ana bibiya da yake harkace ta social media to kyautuwa ya a ce hukuma tana da wani abu wallahi hukuma sai ta kasance ta kawar da tsoro su ko malamai bayan Allah na gari rabbaniyun sai sun kasance sun tsaya kan wannan sun ba da shawara ai ba wani abu in ka tafi lokacin ka ne ya tafi ko bayan ka tafi in ka yi abin domin Allah zai fito Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a ku yan uwa da kuke sauraro ina gode muku ku ƙara haƙuri domin ba don kuna zuwa ba shi malam da ba zai zo ba ya zo wa zai karantar babu sai dai in karatun zamani za a yi mutum ya shiga ɗaki shi kaɗai ya shirya shi kaɗai ya yi darasinsa shi kaɗai ya tura shi kaɗai har ma ya sa a fitatar ɗinsa da wasu gurare shi kaɗai wala abin yana ban mamaki bayan ku masu sauraro kuna yin yanzu wani abu da ya fito yana ratsa ɗaliban ilimi da masu neman ilimin wanda ku iyayenmu malamai rabbaniyun ya kamata ku ja hankalin ɗaliban ilimi na wannan zamani da suke amfani da social media akan wannan haɗari yanzu ba ikilasi ya yi karanci a zahiri in ɗan siyasa ya je umara duk inda ya tafi ana nuno shi shi kenan sai ɗaliban ilimi ya je masa hatta kai ga cewa ɗaliban ilimi zai wuce ya sallar tarawih ko ta yana limanci shi zai sa a ɗauke shi shi zai sa a status ɗinsa shi zai sa na gode wa malamai na musamman a wannan azumin na ji dokta sani umari lemo yana irin wannan magana yana cewa iya ladanka kenan in ka sa karatun ƙura'ani kana sallah fakin kenan ka ga mutum da kansa ya sa a shek imam wani kuma status ɗinsa kuma shi ya sa ko ya karatun ya harbo eh, wannan ɗin ɓangaren malamai ko ɗaliban ilimi ko ba ce da Allah karanta a ji ba ya cika ya kai kaga ya yi nisa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya agaza mana ku ina kira gare ku don Allah kuma a social media ku yi abu domin Allah ku nemi ibada ta haƙuri ta juriya in ka ji wani ba banza ba ba zai kasance cewa ka zauna duniya kowa yana son ka ba ku daina fassara ɓacin ranku da damuwarku da abin da yake faruwa a social media ka yanko magana ta wani malami ko ka yanko wani wannan ko ka wata magana ka sa a status ɗinka ko a facebook ɗinka kana fassara abin da yake damun ka ko kana yi wani habaici ina haƙurin ina samun ladan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dace Allah saka muku da alkhairi kun yi haƙurin irin wannan ya zai yi zafi amma haka kuka jure kuka zo har wannan lokacin ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana wani bawan Allah da zai raya wannan majalisin da kawo masa manyan manyan AC sifoyin na guda hudu a zo a sa mana wajen liman a sa malam da ya haƙuri da zaɓin nan da komai ya san wasu ɗan uwansa duk a cikin yanzu suke amma harkar da'awa ce ya haƙuri to in Allah da kafin shekara da yardar Allah Allah zai hore mana wani ya amsa domin Allah ya kawo mana domin mu ma mai kashen sanyi ana muna gode wa barna dutse da ya haƙura ya zo wannan waje ba abu mamaki ba ne wanda ya san shi ya san kuma gidan da ya fito jika ne na madaki adamu gida ne na su madaki abdulmalik madaki aliyu kafin a san su da sarauta an san su da ƙura'ani harkar ƙura'ani fagensu ne tun kafin nan tun shekaru aro-aro allah saka musu da alkari haka maga wata muna masa godiya ta musamman allah saka masa da alkari allah kuma ya jikan a wanka Suleiman da gudunmawa ta addini da aka bayar kafin a tafi magawata ne ne na dutse na al'umma faɗin wata an gan shi na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ƙara bunƙasa harkar noma a nan zan tsaya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ya kai mu baɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam ƙwarin gwiwa da lafiya da tsayawa a cikin wannan harka ta da'awa Allah ya hore masa ɗaliban ilimi ga ƙwaƙurai wanda za su yi mana gudunmawa domin zamanin tafiya yake shekarun tafiya su yake wurin da yake tafsiri ai ka zakulowa ayoyin aƙida da fassarar da yi ana tara su ana zuwa lokaci ana bashi ana samun su ana karanta musu yana muraja ana gyara la'alla bayan bashi dare al'ummar da za su zo a amfana wannan bangaren bangare ne mai tsada bangare ne fil ɗinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yi farin ciki kwarai da kalmomin da na ji musamman zan yi ta'aliƙin nawa akan abubuwa uku da gaggawa insha Allah akan abin da ya shafi marayu alhamdulillahi kun ga irin ci gaban da muka samu inda da an faro da abin nan kaɗan kaɗan kaɗan ana rarrafawa yanzu ga irin taimakon da aka samu kamar yadda suka nema haƙuri da su wajen tantance marayun yana da muhimmanci yawwa kuma su ma ina ba su shawara har yanzu duk da na san zancenmu ne ni da su to amma na daga cikin abin da zai karfafi mu wajen ƙarin A kulawa shi gudunmowar da mutane suke bayarwa don a taimakawa marayun nan to makasudinta a taimakawa marayun da haka abubuwan da muke yi din akwai bukatar mu ƙara ninka wani abu eh, kudin nan na a kashe ne a taimakawa marayu ba kasuwanci za ba ba saving ake yi ba e ba amma fa ba wai ina koya mana ko rashin tunanin rashin ajiyewa na gaba bane a'a amma lalle makasudin kudin nan shine a shiga rayuwar al'umman nan a canza musu ita wajen karin gudunmuwa da za su ji daɗin rayuwa waɗanda suka ba da gudunmuwa wannan abin da suke so su samu na addu'ar mutane musamman a wannan watan shi yasa suka amfana na suka bayar don haka a taimaka a ƙara abin da ake biyo mutane maimakon misali a ce ba da taliya ɗaya in zai yiwu a samu uku da kuɗin da ake da shi a ba wani gida wannan ni ina ba da wannan shawara ba kashe kuɗi ne na hasara ba kashe kuɗi ne inda ya dace yawon wannan shine hakikanin share hawayen saboda abinci yanzu nan da nan kwana nawa a gidanka za ka gani ce fanin daga kayi da ya kare daga kayi da ya kare kuma abinda za a ba mutum kwana ɗaya biyu ya kare ya sake koma cikin damuwa ina ga akwai bukatar a ƙara buɗe dawa Allah ya saka da alheri abu na biyu kwamiti na biyu da muka kafa wannan bana ne aka tunanin sa yazo mun ga yadda jami'o'i suka ƙara kuɗin registration da kuma wasu yaran a sakamakon haka har sun fa koma gefe ba dama su iya koma jami'a to shine ya kawo mana wannan tunanin cewa a buɗe wani asusu da duk wanda ya kasa cika kuɗin registration to insha Allah za a ga yadda za a yi in an tare irin wannan abun masu taimako sun taimaka sai ga an ɗauka an biya wannan an ɗauka an biye wannan saboda kada yara da Allah ya hore musu kwakwalwar da za su yi karatu a jami'o'i mu zo mu hasarar karatunsu da damarsu kuma sannan mu zo da tarin waɗanda suka gama suka kasa gama karatu kuma a zo ana amfani da su ko ta siyasa ko kuma ta da hankalin jama'a wanda duka ba amfanin mu bane wannan shine tunanin da ya zo mana wannan shekara a ƙarshe muna godiya ga Allah maɗauki da ya kawo mu ƙarshen wannan darussa kuma za mu tsaya ba don muna so ba amma dole ne kuma yan uwa da suka yi ta ɗawainiya a kan wannan karatuttuka da e, aikawa inda ake aikawa don a sa shi a kafofin yatsa labarai musamman gida irin su sunna tv wanda duk shekara ba wani zancen ɗaukar nauyi su suke sa abinsu ba wanda yake biyan su ko kobo kyauta suke sawa muna uh, fata Allah maɗauki ya saka musu da alheri Allah ƙara inganta wannan kafa akwai mai girma barnawan dutse kuma sakataren gwamnatin jihar jigawa alhaji adamu abdulkadir fani ne wanda yake tare da mu yanzu uh, shi ma ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a rediyon jigawa tun daga farko har zuwa yanzu nan muna fata Allah muke ya saka masa da alheri haka a eh, JTV bayan Allah da suka dauki wannan nauyi Allah maɗauki ya saka masa da alheri in ka je Kano ko Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya ta hanyar kwamitin eh, Sautul Haq da su ma suke ɗaukar nauyi a Rahama Radio da sauran gidajen rediyo dai da ake sawa akwai alhaji idris muhammad gariki shi ma ya ɗauki nauyin wannan darussa ana sawa a pyramid Radio da yake eh, madobi ina jin ko saboda sauran wurare dai da suka ɗauka kuma dai yanzu da yake ga harkar social media din nan akwai live stream da ake yi yanzu duk abin da muke din nan wasu duk suna nan suna gani to kuma duka kayayyaki aka saya na da kyamarori da menene da memory da ake sawa da kuma data da za ta rika ba da damar ana yin shi stream din wanda kullum kuɗi yake ci mai yawa to waɗanda duk suka ba da gudunmowa wannan abu yake tafiya allah saka musu da alheri muna roƙon allah maɗaukaki ya saka da alheri ga mai girma barnawan dutse da kuma magawatan dutse da ya samu halatta ba wai iya yau ba kullum eh, aina jin an ma rijista ma kawai ɗalibin nan makarantar ne <laughs> Allah saka da alheri eh, <laughs> to Allah kara albarka akwai yan uwa dai da dama da su ziyarce-ziyarce da suka kawo da sauransu ga ma'aikatanmu na IEB su ma sun shigo da sauran dai duk wanda abin ya dame shi wasu ma dakatar da su nake wasu sun yi waya cewa suna sun nace ni fa bana son eh, riba tafsiri ya zama kamar wani biki sai wani ya zo wani ya zo a ta zuwa bai ba babban abu shine mu dauki waɗannan darussa Allah ya amfane mu da su muna kuma a ƙarshe muna addu'a ta musamman Allah dauki ya jikan mai martaba sarkin dutse wanda shine uba na wannan al'umma kuma wanda rashinsa kowa ya sani ya taɓa kowa ba iya ko mu da muke kusa da shi ba a'a kowa da yake ko'ina wanda duk waɗannan ayyukan da ake yi yana da hannu a cikin da ko askasa su ko ba da shawarar inganta su ko kuma dai makamantan irin waɗannan abubuwa muna roƙon Allah mai ya kai haske kabarinsa Allah kuma ya sa yadda al'umma suka kyautata masa zato Allah kai shi aljanna Allah haɗa mu baki ɗaya aljanna jihar jigawa Allah ya ƙara mata zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ƙara taimakon shugabanninta mai girma gwamna da mataimakin gwamna kuma da shine aka zaɓa a matsayin gwamna muna fata Allah samtala duka ya taimake su wajen gudanar da shugabancin al'umma duk abin da za su ci nasara a kai Allah dora su a kai mai martaba sarkin dutse alhaji muhammad hamim uh, nuhu sanusi shi ma Allah taimake shi akan wannan sabon aiki da Allah ya dora masa wanda uh, amana ce ta al'umma da nauyi na al'umma Allah ba shi ikon daukar su mai girma sarkin kudu da yake haɗa kan al'umma ta hanyar abubuwa da yawa da dukkan da sarakunanmu na jihar jigawa ko na masarautar dutse da dukkan jihar jigawa baki daya masarautar hadeja kazaure gumel ringin da dutse baki mu allah ya haɗa kanmu baki daya akan musulunci akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mana ƙaunar junanmu dukkan abin da zai zama alheri kuma gari mu Allah tabbatar da shi abin da ke sharri ne kuma Allah kaɗe shi wa akhiru da'wana awana hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk